Markus Sura ta goma sha shidda Da Asabar ta wuce, Maryamu Magadaliya da Maryamu mahaifiyar Yakubu da kuma Salomi suka sayo kayan ƙanshi domin su je su shafa masa. A ranar farko ta mako da asusuba suka tafi kabarin da fitowar rana sai suka isa, suna cewa juna. Wa zai mirgine mana dutsen nan daga bakin kabarin? Da suka ɗaga kai. suka ga ashe an mirgina dutsen waje ɗaya ga shi kuwa ƙato ne ƙwarai suna shiga kabarin sai suka ga wani saurayi a zaune daga dama sanye da farar riga sai suka firgita shi kuwa ya ce musu kada ku firgita yesu zare kuke nema wada aka gice ai ya tashi baya nan kun gama wurin da suka sa shi amma ku tafi ku gaya wa almajiransa duk da bitrus cewa zai riga ku zuwa ƙasar galili a can ne za ku gan kamar yadda ya faɗa muku sai suka fita suka ruga a guje daga kabarin suna rawar jiki a ruɗe basu kuma cewa kowa komai ba domin suna tsoro da ya tashi da rai da wuri rana farko ta mako ya fara bayyana ga maryamu magadaliya wadda ya fitar wa aljanu bakwai ita kuwa ta tafi ta faɗa waɗanda da suke tare da shi ta tara suna baƙin ciki suna kuka amma da suka je yana da rai har mata ta gan shi sai suka ƙi gaskatawa bayan haka ya bayyana da wata kama ga waɗansu biyu daga cikinsu sa da suke tafiya ƙauye suka koma suka gaya wa sauran su ma kuwa ba su gaskata su ba daga baya ya bayyana ga goma sha ɗayan nan su kansu sa'ad da suke cin abinci sai tsawata musu a akan rashin ban gaske su ya taurin kansu domin ba su gaskata waɗanda suka gan shi bayan ya tashi ba sai ya ce musu ku tafi ko'ina a duniya ku yi wa dukkan 'yan adam bishara duk wanda ya ba da gaskiya aka kuma yi masa baptisma zai sami ceto amma wanda ya ki ba da gaskiya za a hukunta shi za a ga waɗannan mu'ujizai wurin masu ba da gaskiya wato da sunana za su fitar da aljanu za su yi magana da waɗansu bakin harsuna za su iya ɗaukar maciji kowace irin guba kuma suka sha ba za ta cuce su ba ko kaɗan za su kuma ɗora wa marasa lafiya hannu su warke. To, bayan da Ubangiji Yesu ya yi musu jawabi, aka ɗauke shi aka kai shi sama ya zauna damu ga Allah, su kuwa suka tafi, suka yi ta wa'azi ko'ina. Ubangiji yana taimakonsu, yana kuma tabbatar da maganarsu. ta mu'ujizan nan da suke yi biye da maganar